To ina ga dai a fahimta ta kamar na farko dai yana son ya sake magana kai tsaye da su wanda suke matakar goyon bayan su musamman turawa na wanda ke can ƙauyuka da makamantansu yan gane kashe nan goyon bayan Trump. A ta da kin san ma alƙawalin ne masa a lokacin da ya takara tun kafin zama shugaban ƙasa cewar sai wannan katanga da haka ne ya masa magana kai tsaye. Sannan kuma na biyu ya ƙoƙarin alaƙanta laifin ga su 'yan Democrat. batun rashin kamar ɗaukan batutuwan tsaron kasa da gaske inda yana irin kawo misalai cewar yawanci bakin hauren da ke shigowa da kudancin kasa su ne suke aikata mai laifuka suna kashe mutane 'yan kasa na ba zuba gani suna dai kawo sha'anin bugan ƙwayar da sauransu to ina ganin yana ka matsa tsama kansa ne daga laifin da ake ganin shine cije sakin yake daidaita da su sanin ta bangaren shi kenan wato bisa ga bayanan duka bangarorin a jawabansu kasancewa yana gama bayanin shi 'yan jam'iyyar democrat kuma su kuma suka yi nasu ita Nancy Pelosi da kana ganin akwai alamar za a sasanta tsakanin su nan a samu daidaituwa har a buɗe ma'aikatan gwamnatin nan ba da jimawa ba gaskiya kin san bisa tarihi kusan wannan shine da aka fi daukar lokaci da su a ce an tunkari kwana na ashirin kuma ga duka alamun bisa jawabansu kusan kowa tsaya akan matsayinsa ne tunda misalin jika duba abinda ita misali nan su da shi a Chuck Schumer wato shugaban kakakin masar, dokoki da kuma shi shugaban bangaren democrat na senate kenan A yadda abin sun na cewa sun gwada cewa kamar a laifi na hannun trump ma'ana tun a cikin watan jiya an cimma wajewa tsakanin jam'iyyun guda biyu cewar a buɗe gwamnati ga wani shiri da aka yi wanda zai ba da dama a tafiyar da aikin gwamnati daga baya a a sasanta to kin ga sun dan sun nuna mu jama'a cewar laifin su ne na biyu sun gwada cewar shi shi batun mayan katangar wani abu ne da ya sa'a ma al'ada ta ta sanin ya kamata ki gani da haka nan sun nuna cewar dai abin zai wahala a ce an sasanta in ba dai misali shi tron ya gani sa ba shi kuma ya dage saboda kare martabar alkawarin da ya na lokacin takarar zaɓe. Eh wato bisa ga ra'ayoyin jama'a kamar yadda kake gani wace jam'iyya ce Amurkawa musamman ta fi ɗorawa laifi kuma ya wannan zai tasiri musamman a zaɓuka na gaba. To gaskiya kin san abin ne mawuyaci amma kamar yadda na ga wata a wani ra'ayin jin jama'a da kamar ina jin kamfanin Reuters da makamantan suka yi sun gwada cewar kashi arba'in hamsin da bakwai na Amurkawa suna a jin haushin wannan mataki da aka na na na da gwamnati ko kuma ta ta wasu ayyukan gwamnati kuma sun fi danganta shi ga yan da jam'iyyar da ke mulki kenan daga bangaren shugaban kasa kenan a sannan kuma za ka iya cewar misali abu ne wanda yake a zai iya tasiri a zaɓe na gaba To bari shi misali Trump ba zai so a ce wannan abu ya ci gaba da jayayya ba tunda su kansu ɗan Republican akwai wanda ba su kaunan wannan wannan matsin da aka yi da haka nan da wuya a ce misali wannan bai shafi makomashi na samun zaɓe ba domin da ƙarshe dai kila dole ya mika wuya in ya mika kuma su turan da suka yi mataɓa goyon bayansa za su yi da shi sannan kuma na biyu idan kika tuna ko zaben da aka yi na rabin wa'adin mulki na shekaru biyu da aka yi a cikin watan da baɗin nan ai kika lura ai ɗaya daga cikin abin da ya sa su demokrat ka an ce masar wakilai saboda fushi ne na irin manufofin shugaba Trump. to idan aka ce yanzu misali wannan abu ya kai a ce mutum ya yi sati hudu sati da ba a shi to ga alama kila fushin da kuma gare sannan kuma a zo a zo zaɓe mutane su mai da martani akan wannan. To akwai kuma masu cewa wannan matakin da ya ɗauka zai ƙara tsima magoya bayan su su ci gaba da goyon bayan shi daga baya idan ma bai samu abin da yake so ba zai iya dawowa ya ce to kun ga dai na yi ƙoƙari ta gagara ne Eh, ita ya dama dina abin da ake cewa irin irin irin irin asiri da mutunci ne kada dai kasance shi abin da alƙawari aikin in ka tana ba Trump tun da ya hau mulki bai taɓa cewa wai shi ko bai daidai ba ko kuma misali ya ce ku gafarci ni ba ba halin halinsa bane kuma da waye wannan da haka nan kamar na faɗa maki abu ne wanda yake dai kawai za a dinga ja'in da nan da ƙarshe kila kila abin da zai shi ne ya ce to zai sake buɗe gwamnati ba sai ya bi bangaren majalisa ba zai bi ta wata kafa ta kafa dokar ta ɓaci ya samu kuɗi kai daga bangaren bangaren bangaren kuɗin soja ya mai da su wannan katanga daga baya a cigaba da aiki kin ga dai ya kai tsuntsu da dutse guda kenan ya haɗa su yan yan ƙasa da yan demokraciya su suka tawai gwamnati ta gefe guda kuma ya sa ma ya katanga ta taɓa wani hanya kenan ko kuma ta hanyar da take ta soja misali.